Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Ƙasar Siriya ta ce galabaitacciyar gwamnatin shugaba Bashar al-Assad mai fada a birnin Damashku. ta yi na'am da yarjejeniyar tsagaita wuta wacce aminiyar ta rasha da kuma amurka suka taimaka aka cimma za a daina buɗe wuta a aleppo saboda dalilai na jin kai a cewar kafan labarai ta siriya 'yan sa'o'i bayan nan mayakan hezbollah da ke da headkwata a labanan waɗanda ke taya sojojin assad yaƙi sun ce su ma za su mutunta yarjejeniyar ta kwance ɗamara a yayin da kuma suke kashedin cewa za fa su kare kansu muddin aka kai musu hari Ƙasar turkiya ma wadda ta tura sojojinta a fagagen daban-daban na wannan yakin ita ma ta bayyana goyon bayanta ga wannan yarjejeniyar wacce za ta fara aiki gobe litini sakataren harkokin wajen amurka john kerry da ministan harkokin wajen rasha sergi lavrov ne suka ba da sanarwar haɗin gwiwa ta cimma wannan jituwar dakarun 'yan tawayen siriya ma sun ce suna maraba da wannan yarjejeniyar to sai dai tunda a ganin su da rasha da sojojin gwamnatin siriya ba su mutunta yarjejeniyoyin da suka gabata ba suna shakkar yiwuwar wannan yarjejeniyar ta tabbata matsin lambar rasha ne kadai zai sa gwamnatin siriya ta kiyaye a cewar wani bayani na babban kwamitin sasantawa na basma kadmani da 'yan adawar siriya suka kafa yarjejeniyar mai sarƙaƙiya mai kuma cike da sirri wadda amurka da rasha suka taimaka aka cimma idan ma ta yi tasiri to tasirin bai da yawa a kewaye da kuma birnin aleppo inda ake ci gaba da gwabza ƙazamin fada kuma aka yi ta jina-jina da mace-mace zuwa jiya asabar wata ƙungiya ta bada da bayanai a aleppo ta ce an hallaka mutane akalla 45 a sashen birnin da ke hannun 'yan tawaye a yayin da kuma kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a siriya mai harkwata a birnin london ta ce adadin ya ma kai 69 wata girgizar ƙasa mai ƙarfin mai biyar da digo bakwai a ma'auni ta auku a yankin babban tafki da ke arewa maso yammacin tanzania jiya asabar ta yi sanadin mutuwar mutane akalla goma da rugujewar gine-gine a birnin bakuba da ke daura da gabar tekun wato tafkin lake victoria 'yan sandan yankin sun ce mutane 100 sun samu raunuka kuma ana ci gaba da ayyukan ceto a lardin na kagera hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce an ji ɗuriyar girgizar ƙasar a ruwanda da burundi da uganda da kuma kenya fadar shugaban kenya ta bayyana kaɗuwarta da jimamin rasa rayuka da dukiyoyin da aka yi to amma babu wani cikakken bayani to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausan muryar amurka a nan birnin washington dc musulmi kusan miliyan biyu ne daga sassan duniya suka hallara a saudiya don aikin hajji na shekara-shekara wanda za a yi kwanaki biyar ana yi Ƙasar iran ta ƙaurace ma aikin hajji na wannan shekarar tana mai nuni da abin da ta kira gazawar saudin da kuma rashin iya aiki daga ɓangaren jami'an lafiya da na tsaron ƙasar a maimakon haka ɗanban 'yan masabar shi'a sun hallara a birni mai tsarki na karbala don gudanar da madadin aikin haji a lokacin aikin hajin bara ɗaruruwan iraniyawa na daga cikin mahajjata akalla dubu biyu da suka mutu a wani turmutsutsin da aka yi a birnin makka wannan ba shine karo na farko da iran ta ƙaurace ma aikin haji ba to amma wannan na zuwa ne a daidai lokacin da zaman ɗarɗar tsakaninta da saudi ya yi tsanani ainihin musamman saboda tashe-tashen hankulan da ke faruwa siriya da yemen inda iran da saudiya ke goyon bayan bangarori kishiyoyin juna saudiya ta katse hulɗar jakadanci da iran a watan janairu bayan da masu zanga-zanga suka banka wuta ma ofishin jakadancin ta da ke tehran saboda kashe wani fitaccen malamin 'yan shi'a mai suna sheikh nimar al-nimar da saudi ta yi koriya ta kudu da amurka sun fara binciken yiwuwar gano burbushin turiri mai ratsa jiki jiya asabar bayan gwajin nukiliya na biyar kuma mafi girma da koriya ta arewa ta yi a cewar kafar labaran yonhap ta koriya ta kudin tawagar binciken za ta ɗau samfurin iska da ruwa ta gwada ko akwai turiri mai ratsa jiki irin Zenon, a cewar kafar labaran ta yonhap koriya ta kudu ta faɗi jiya asabar cewa koriya ta arewa na gaggauta kwarewa tana mai bin sahun shugabannin duniya waɗanda suka bayyana damuwa kan gwajin nukiliyar da baya-bayan nan ƙasar china ma ta yitar da gwajin nukiliyar da koriya ta arewa ta yi ta ce hakan ba zai taimaka wato ba zai tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin ruwayen na koriya ba shekaru goma sha biyar da suka gabata wata rana a cikin watan satumba wadda aka fara ta kamar kowace ranar daga bisani ta zama ɗaya daga cikin ranaku mafiya muni a tarihin amurka abinda shugaban amurka Barak obama ya faɗa kenan jiya asabar a jawabinsa na sati-sati yau lahadi ne zagayowa ta sha biyar ta harin da aka kai ranar sha ɗaya ga watan satumba a amurka musamman a birnin new york da sashen karkara na pennsylvania da kuma hedkwatar tsaron amurka ta pentagon shugaba obama ya ce an yi asarar rayukan kusan dubu uku na waɗanda ba su ji ba su gani ba a waccan rana ta satumba da suka hada da nau'ukan mutane daban-daban daga dukkan jinsuna da addinai da dukkan launuka da aƙidoji daga dukkan sassan amurka da ma duniyar baki ɗaya. obama ya ce abubuwa da dama sun sauya cikin shekaru sha biyar da suka gabata to amma ya kamata a tuna da abin da bai canza ba wato gundarin halayyar da suka bambanta mu a matsayinmu na amurkawa juriyar da ke samu mu rayu ta yadda 'yan ta'adda ba za su taɓa yin galaba kan amurka ba in ji shi yau lahadi wacce ita ce ranar addu'o'i da tuna harin na ranar tara ga watan wato a ga watan satumba shugaban wato shugaba obama zai tsit na wani lokaci a fadar white house daga bisani obama zai yi jawabi a wajen wata hidima a pentagon ta tunawa da waɗanda suka mutu a hare-haren da aka kai a wancan lokacin. 'yar takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar damakarar hillary clinton ta nemi ahuwa saboda kiran magoya bayan mai ƙalubalantarta na jam'iyyar republican donald trump gayyar tsiya hillary clinton ta fitar da wata takardar bayani jiya asabar kwana guda bayan da ta bayyana a wani wurin liyafar tara kuɗin kamfe ɗinta da aka yi da daren juma'a cewa rabin magoya bayan trump na wato na, na dakin gayyar tsiya ne da suka hada da masu nuna kabilanci da kyamar 'yan luwaɗi da ƙwarar mata da tsanar musulmi da kuma wato tsoron mutanen da ba su yi kama da su ba clinton ta faɗi jiya asabar cewa ta wato ta yi da na sanin furta wani ɓangare na wannan kalaman tana mai cewa ta yi ma al'amarin bugun 'ya'yan kaɗanya ne ainihin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa ƙasar Ghana ne domin idan masu na biye da mu a cikin shirin da ya gabata. ko bayan kawo muku yadda zaben kasar gabon ya kasance haka kuma mun taɓo kaɗan daga cikin shirye-shiryen da hukumar zaben kasar ghana ta yi domin tunkarin zaben kasar amma kuma sai ku masu saurare musamman daga kasar ta ghana suka nemi su ji shin me ake ciki ne game da shirye-shiryen wannan zaben akan haka mun tattauna da mutane daban-daban da suke da ruwa da tsaki game da wannan zaɓe da farko dai ga alhaji musa wanda dan jam'iyyar adawa ne wanda aka fi sani da suna musa sai kayi kuma abokin aikinmu baba ya ko makeri ya tambaye shi ne yadda yake kallon shirin da hukumar zaben kasar ta shimfiɗa. To alhamdulillah a tun da farko fari da aka kaddamar da ita ko aka ɗora ta kan ainihin kwamishina na zaɓe Charlotte Ofe. Charlotte Ofe ta yi tare shirin da yake gaskiya ba shi cikin doka ba shi cikin constitution. Idan ta yi to da shirye-shirye akan duba constitution a duba abin da dokan kasa da dokan zaɓe ya bata. to mu da ainihin waɗanda yake sun sun kware a kan ainihin eh, harkan isi e ko harkan eh, zaɓe akan nemi a ɗan nuna mata ta yi gyara akan abubuwan da da misali kamar wanda ya ɗauki health insurance card health insurance card kowa ya riga ya san kowa na iya zuwa ya yi health insurance ko da kai bako ne kuwa ka kana da dama a baka dama tun da harkar lafiya ce ka je ka yi kuma a duba lafiyanka ba shi ne idan ka health insurance ba shi ne ke tabbatar maka da cewa ka zama dan kasa ba to an yi gasha lauta sai aka ce ta yi kokari ta share sunan na kin waɗanda ike an yi amfani da su aka yi wannan health insurance matan nan ta keke ta kasa gaba ɗaya ta ce ba ta yadda ba ita ba za ta share ba to yin wannan ya kawo sai da aka kai ta kotu kotu nan ta ba ta umarni cewa ta koma ta je ta share ta dawo ta ce wai maganganun ta dai ga nan daban-daban amma yanzu cikin ikon Allah an ɗora ta bisa layi ta tabbatar da yanzu idon ainihin ƙasa gaba ɗaya 'yan siyasa da manyan ƙasa da masu ilimi suna kallon aikin da take yi da aka shirye-shiryenta dai yanzu sai mu ce alhamdulillah muna kyautata zaton za ta yi adalci kuma mun buɗe idanunmu da kunnuwanmu muna ji ko muna sauraro kuma muna son mu ga ainihin an yi wa talakan kasar nan adalci wurin zaɓe wanda ya ci zaɓe a yi ƙoƙari a bashi. Amma Irbad Ibrahim wanda jakada ne na zaman lafiya akan harkokin zaɓe a ƙasar ta Ghana. Mun tattauna da shi ne akan yadda yake kallon wannan shirye-shirye shi ma ga abin da yake cewa. Kamar sace uku ke ka, ka tambaye ne imani da kenan mutane ke da shi confidence da mutane ke da shi cikin electoral commissioner mm. na kasan ghana da ce wanga kawai ba mu da fargaba da an ce watakila electoral bane amma sun rubuta sunayen su sun ambatai matsalolin da ya faɗa suka kirga yi amma rikici so shi yau da kullum ta zo nan ga kasan ghana ba mu da fargaba sam kamar abin da ke abu kowa gabon zai abu kuna. in dai an ce shirye-shirye na zaɓe a fadin alham ko gobe ma da je fa ƙwari'a eh, mutan ghana sun amince cewa shirye-shiryen da aka ajiye har yi adal. kuma babu wani kulu-kulu ciki ba wani sata da sauransu a ciki amma ta fannin sauro dai akwai matsala kada to yin kuma ana kama miliyan kamai da hadduru da wannan makaman mun da yawa sha kama da mai cutin mota da mataimakinsa amma wannan makaman kala ko wasu manyan da suke fitowa da makaman kasashen waje da me zai da makaman ne ba sani ba 'yan sandan mu kuma yau za ka dinga kama yan fashi yan fashi su ne sun yi sata wani wani na bibiya sha kamar bindi kamar da ka amfani da shi idan sanda ya doke su ko kudin sanda ya je musu shirye-shirye tun da za ku yi attaki da sauransu to in yau saboda siri da tukufa ba wani kudin da ya taka kara ya karya ba ana kawo 'yan sanda suna 'yan fashi suna kama ma 'yan sabbi ana kashe mutane ana jima mutane ciwo shi dai ana tsoro cewa in an yi zaben ba samu da ba ba eh, fatin da ba su samu suka yi hasara a cikin wannan zabe wanda ke da za su samu mutane da aka ba su horo ana so yan da su zo su wasu ababen da za su samu kawo mana matsala ta fannin tsaro da zaman lafiyar da muke da shi a cikin amma malala da mm. ni an tambaya kamar kasan gane yau Eh. ko da ne fa ƙwari'a da ke cikin kashe dari mutane kamar da yi sai imani kamar hukumar zaɓe ta yi abin da ya kamata yi wani niyya na to da yake ce asabar ne aka so a gudanar da zaben jihar edo a tarayyar najeriya kwaron kuma sai hukumar zaben kasar ta ce ta ɗage zaben da sati biyu akan haka ne nasiru adamu yalika ya tambayi nick dazan mai magana da yawan hukumar zaben ta najeriya ko me yasa su ɗaukan wannan matakin Ka ce kun ɗage zaben nan da mako biyu me faru ne? Eh to ka san da farko mun sanarwa akan mu a shirye muke mu aiwatar da zaɓe domin bisa ga jidawalin da muka fidda mun riga mun aiwatar da ayyuka wajen goma sha biyu a cikin goma sha hudu abin da ya rage kawai mu aiwatar da zaɓe amma daga bisani ba mu sami cikakken wato goyon bayan jami'an tsaro ba wanda hakinsu ne kamar yadda ta sani su kare jami'anmu da masu kada kuri'a da kayan zaɓe. Eh to abin da ya sa kenan muka ce ta bari mu ɗaga zaɓen sai bayan sati biyu. Eh to yanzu in an yi tambaya su jami'an tsaron dama abin da suka faɗa kamar akwai matsala ta tsaro. Ku ga wannan matsala ce tun farko ko kuma kukan da an bar ku za ku iya zaɓen? Eh to mu ba mu hangi wannan matsala ba domin mu ba mu da kwarewa kuma ba mu da masaniya kamar yadda su suke da shi. To kuma mutum wanda ya kamata ya kare ka ya ce maka zai gaza ko kuma ba zai iya tabbatar da cikakken tsaro ba to kaga dole kai ma ka yi san To abin da ya sa kenan ita hukumar zaɓe ta ce to bari ita ma ta dakatar da zaɓen sai bayan sati biyu domin dama abin da suka nuna mana shine wannan barazana da ake zaton zai auku zai auku ne eh, wato eh, bayan sallah su bayanin da suka ba mu kenan akan ah, barazanar nan suna ganin zai faru ne ah, wato bayan ran goma sha biyu da ranar goma sha uku ga wata wato daidai da babban sallah kenan wannan shi yasa ku kuma kuka ga idan kuka ƙara mako biyu ya wuce lokacin kenan sai a zo a yi zaɓen. eh to dole a kamar lokaci haka domin duk yayin da aka dakatar da zaɓe kaga sai an sake wani kyakkyawan shiri da tanadi na kayan zaɓen da jami'an mu na bangaren mu na hukumar zaɓe. Jami'an tsaron sun amince cewa bayan mako biyun za a iya dawa a yi zaɓen? To, bisa ga abin da suka faɗi muna ganin hakan zai kasance domin ai dama sun nuna akan wannan barazana da suke ganin za a samu goma sha biyu ne da ranar goma sha uku ga wannan wata. Jam'iyyar PDP mai adawa ta nuna lalle idan aka ce an janye wannan zaben tamkar ita apc mai mulki ta ji tsoro ne ko kuma tana son ta shirya magudi ko a matsayin ku na hukumar zaɓe me za ku ce kan wannan zargin to ba za mu sani ba saboda su ne ke wannan zargi kuma kaga ya kamata su kenan ya kamata su yi bayani amma mu dai matsayin mu shine da farko dama mun yi shirye kuma a shirye muke mu aiwatar da zaɓe kamun jami'an tsaron suka zo suka ce su suna da wato labari ko bayani akan za a samu barazana ta wajen tsaro To da yake shirin da ya gabata mun kawo muku irin halin da kasar Gabon shiga sakamakon zaben da aka yi yanzu dai hankula sun kwanta kamar yadda salu sufiyanu yake cewa eh to lallai ga halin da ake ciki yanzu dai gaskiya abin ya eh, saurara dai rigingimu dai sun saurara sai dai abin da ba a rasa ba rigingimu na su ya adawa da mutane masu goyon bayan su suna na yanzu haka suna kan bakan cewa gare za su yi tahiya na jerin gwano cikin gari sai dai ba mu sani ba ko za su yi ta irin ta kashe-kashe ne ko kuma ta hiya wa gata shirin gwamnati su nuna bakin cikin su akan wannan abu da an kai amma gaskiya game da dai kwanciyar hankali a yanzu dai zaman da ake gaskiya akwai kwanciyar hankali don ba wani hayaniya yanzu a nan babban birnin kasar eh, libreville ne koko kasan gaba daya aka samu wannan kwanciyar hankali eh, to lalle ga alamu duka kasar gaba daya kwanciyar hankali ya dawo a nan babban birnin eh, kasan jami'an tsaro na sintiri ne eh to kwarai ko jami'an tsaro na sintiri sosai sosai sosai sosai don mutanen da ma sun kayi kashe-kashe na kayayyakin mutane ana nan ana ta binciko su ana ta kamo su ana shiga gida-gida ana ɗiba kaya waɗanda sun ka sata duk wanda an ka kama da kayan sata ana kame shi ana da shi kuma yanzu haka ma ana kyauta gobe Allah ya kare akwai shugabannin ƙasa kawar na Chadi da na Senegal da na niger da na congo waɗanda suke za su zaka na nanga su tattauna da shi shugaban ƙasa da 'yan adawa akan abubuwa wa'inga waɗanda sun ka faru su ga kuma yadda za su shirya al'amarin. da wannan bayani na salu sufiyanu wanda aka fi sani da suna sala muka kawo ƙarshen wannan shiri amma don dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu sai cuba hero jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Eh mun yi. Na me? Na riga kafin polio. Me yasa kuka yi? Mm, don kare 'ya'yanmu da cutan innan nan. To haja ke kin wa dan kinki riga kafi Eh mun yi. To me yasa kuka yi? Saboda maganin cutan innan nan. A dan Allah mata mun dinga kaiwa yaran mu kadan zai fi mana saboda mu kare cututtukan nan. Tun ban sake bular wannan ƙwayar cutar polio a kananan hukumomin jere da kuma goza na jihar borno hankula suka tashi game da tsoron sake yaduwar cutar da tuni ma wasu kasashe suka yi ban kwana da ita to wai ko me ja sake bullar cutar a yanzu ganin cewa tuni najeriya ta suma murnan yakar cutar buhari haruna mishele da ke zama kwamishinan kiwon lafiya na jihar borno ya kuwa bayyana dalilan sake bullar cutar kasan borno tana cikin ɗaya daga cikin jihohin da muka yaki wannan cutar muka cire ta daga yaduwa wato abin da ake ce da Ah, controlling spread kenan mm-hmm. ah, da na polio din tun 2013 to amma ah, in kana tunawa shekaru biyu zuwa uku da ta wuce akwai lokacin da wayannan 'yan ta'addadin na sun kama kananan wajen ashirin ashirin da bakwai da muke da shi kuma suna tattare da su for more than two three years kafin gwamnatin tarayya ta zo ta kuri na ƙarfi aka kwato wayannan wuraren to waɗanda aka tare da su a cikin wannan caliphate nasu din su ana haifar yara ba a ba ya zuwa a yi musu immunization hmm. shi yasa wannan muka samu wannan accident din hmm. kuma da yardan Allah da yanzu da taimakon sojoji ko ta ina muna zuwa muna yin eh, rigakafi in Allah ya yarda mun ga bayan wannan damuwa sake bular kwaya cutar ya mata da hankulan hukumomin najeriya a yanzu musamman jiyon arewa masa gabashin najeriya da kuma jiyon da ke makwabtaka da borno dr shi shine daraktan kula da rigakafi da kuma yaduwar cutuka a jihar adamawa ya ce dole suka tashi tsaye domin yaki da yaduwar kwayar cutar ta polio wannan rigakafin da muka yi actually mun yi nasara mun yi nasara in the sense that local government guda 21 duka suka zama involved a wannan exercise uh, wada wale, kalubalen da muka dan samu kaɗan shine akwai wayansu da mutanen idps ne wanda suka zo daga goza i mean local government na mubi north mubi south yola north yola south da suka dan so su bijire ma karban maganin an muna kokari dai muna shawara muna taɗi da uh, community leaders a gada kowa dai ya karba to tambayar dai nan ita ce kowace irin barazana ne kwayar cutar polio ke dauke da shi ƙananan yara Peter Teru wani babban likitan yara ne a cibiyar kiwon lafiya ta gwamnatin tarayya da ke Jalingo wato FMC Jalingo. Irin lahani da yana kawo yaro an haife shi ya kamu da polio ya kashe kafafuwa har ya shanye da hannu da kafa so ka gan yaro daya da ya kamu da polio barazana yake yin ga kasa ga baki daya to ga wasu yaya dai rigakafin na polio ya ma cancanci a yi shi gani irin kare yara da yake yi gaskiya mu iyaye mu ba da goyon baya domin wannan ciwon yana nakalsar mana da yara sosai muna gani akwai bukata sosai domin yaro bai da cikakken kafa ko hannu zai zama damuwa sosai a rayuwa abin bakin ciki sai iyaye suna kokarin boye 'ya'yansu to fa uba uwa ku sani kuna kallon yaran da suke samu illan wannan ciwo suna zaman tuwa guragai yawancin waɗanda ke fatali da magungunan rigakafi na kwaya cutar polio na ko amanan cewa maganin na ma rage haihuwa yayin da wasu ma ke danganta lamarin da addini batun da ko shek dr ibrahim jalo wani malamin addinin musulunci a jalingo ke cewa ba haka zancen take ba kira da zan yi wa yan uwa wato yan kasa su ba wa gwamnati cikakken haɗin kai su ba wa hukumomin da abin ya shafa allura ce ingantacciya kuma dama a musulunci rigakafi ba haramun ba ne magidanta musamman iyaye maza su ba da goyon baya iyaye mata masu taimaka musu ba goyon baya a su tabbatar da cewa yara kanana da ake so a musu waɗannan allurai ko wannan magani na rigakafi na ciwon polio domin ya samu cimma bukata jama'a na ta kokon malam diddigi ya biyo tabbacin gani sai a yi ma yara gaba daya. shi ma wani limamin kirista rev hanamu ayuba na cocin accn da ke jalingo ya ma tsokaci ne da cewa ya kamata mu rungumi wannan mu goyi baya hannu biyu domin a ƙarshen muni da riba idan ya kasance har mutum ya yi wasi da shi wannan a wani a mu muna gan kamar jahilci ne mu da kanmu a matsayin mu na krista za ya kamata mu da wannan tsako idan wani yana tsaye da wannan kyakkyawan aiki da aka kawo muna ganin shi kamar dan gidan iblis ne shi duk da cece kucin da ake game da rigakafin alkaluma da kuma kididdiga na ma nuni da cewa yawan al'umman najeriya ma sun karu daga mutane miliyan 140 zuwa 173 a tsakanin shekarar 2006 zuwa 2013 ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya ta bakwai malam ya bi kan cutar foliyo. Jama'a na ta kokonto malam diddigi ya biyo. Yanzu an gani tabbacin gani sai a yi ma yara gaba daya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice kasar Siriya ta ce galabaitacciyar gwamnatin shugaba Bashar al-Assad mai fada a birnin da mash'u ta yi na'am da yarjejeniyar tsagaito ta wacce aminiyar Rasha da kuma Amurka suka taimaka aka cimma. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin biyar da bakwai a ma'auni ta auku a yankin babban tafki da ke arewa maso yammacin tanzania jiya asabar ta yi sanadin mutuwar mutane akalla goma da rugujewar gine-gine a birnin bukuba wanda ke daura da gabar tafkin lake victoria musulmi kusan miliyan biyu daga sassan duniya sun hallara a saudiya don aikin hajji na shekara-shekara wanda za a yi kwanaki biyar ana yi ƙasar iran ta ƙaurace ma aikin hajjin na wannan shekarar tana mai nuni da abin da ta kira gazawar saudin da kuma rashin iya aiki daga ɓangaren jami'an lafiya da na tsaron ƙasar a maimakon haka ɗimbin 'yan masabar shi'a sun hallara a birni mai tsarki na kalbara don gudanar da madadin aiki na haji a lokacin aikin hajjin bara ɗaruruwan iraniyawa na daga cikin mahajjata akalla dubu biyu da suka mutu a wani turmutsutsin da aka yi a birnin makka koriya ta kudu da amurka sun fara binciken yiwuwar gano burbushin turiri mai ratsa jiki jiya asabar bayan gwajin nukiliya na biyar kuma mafi girma da koriya ta arewa ta yi a cewar kafar labarai ta yonhap ta koriya ta kudin shekaru sha biyar da suka gabata wata rana a cikin watan satumba wadda aka fara ta kamar kowace rana daga bisani ta zama ɗaya daga cikin ranaku mafiya muni a tarihin amurka abinda shugaban amurka barack obama ya faɗa kenan jiya asabar a jawabinsa na sati-sati yau lahadi ne zagayowa ta sha biyar ta harin da aka kai ranar sha ɗaya ga watan na satumba yar takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar damakar hillary clinton ta nemi ahuwa saboda kira magoya bayan wato mai kalubalantar ta na jam'iyyar republican donald trump ga yatsiya to da ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya